sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Sojojin Najeriya sun gano inda aka yi garkuwa da 'yan makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya. kano sun yi musayar wuta da 'yan bindigar a cewar wata sanarwa daga shugaban ƙasa a jiya Asabar. gungun maharan da ke dauke da bindigogi kilan ak-47 sun kai samame ne a makarantar sakandaren gwamnati na nazarin kimiyya a gundumar kankara da misalin karfe 9 da minti 40 na yammacin shekaran jiya juma'a a cewar 'yan sandan yankin iyaye da ma'aikatan makarantar sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa a cikin ɗalibai 800 ba a gano kimanin rabin adadinsu ba wata sanarwa daga shugaba muhammadu buhari ta ce sojojin najeriya sun gano inda aka yi garkuwa da ɗaliban a cikin jeji kana sun yi musayar wuta da taimakon jiragen yaƙi a cikin sanarwar shugaba buhari ya yi allah wadai da harin da aka kai a jiharsa ta asali 'yan sanda da sojoji suna nan suna aiki domin gano mutum nawa aka yi garkuwa da su kuma nawa suka bata amurka ta tabbatar da bukatar gaggawa na amfani da maganin rigakafin coronavirus kada maganin zai fara isa ga mutane da safiyar gobe litinin a faɗin amurka wannan wata gagarumar nasara ce ga kasar da covid-19 ta hallaka sama da mutum 295 a cewar cibiyar nazarin cutar coronavirus ta jami'ar john hopkins shugaban shirin samar da maganin rigakafi na gwamnatin trump operation warp speed janar gustav pena ya faɗa a taron manema labarai a jiya asabar cewa kamfanonin aika kaya za su fara kai zubi miliyan uku na maganin rigakafi da pfizer ya yi zuwa cibiyoyin raba magani 150 na ƙasar kana wasu ƙarin cibiyoyi 450 za su samu maganin rigakafin kafin ranar laraba da yammacin ranar juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta fda ta tabbatar da rigakafin da kamfanin pfizer tare da takwaransa na kasar jamus biontech bisa bukatar gaggawa ma'aikatan kiwon lafiya da gidajen duban tsofaffi ne za su fara samun maganin a cikin zubi miliyan uku na farko shugaban hukumar abinci da magani stephen han ya faɗa a taron manema labarai a jiya asabar a wajen washington cewa zai sha maganin da zarar an fitar da shi hani ya karyata labarin da aka yada a juma'a cewa shugaban ma'aikatan fadar white house mark meadows ya yi barazanin tsige shi idan bai tabbatar da maganin rigakafin zuwa wani lokaci ba Dubban magoya bayan shugaba Donald Trump sun dawo babban birnin kasar a jiya Asabar domin nuna goyon bayan su ga yunkurin shugaban da bai yi tasiri ba na neman sauya nasarar da abokin takararsa na Democrat Joe Biden ya yi a zaben shugaban kasa. Magoya bayan shugaban kasar sun yi ta shewa a kan titunan Washington yayin da shi Trump din ya ɗauki jirgin sama mai saukar ungulu na Marine One zuwa kallon wasan kwallon kafa da sojin ruwa a West Point a jihar New York. ko da yake an kwashe makonni ana gangamin shirya tarukan trump ya faɗa a wani sakonsa na twitter cewa lallai dubban mutane suna taruwa a washington dc domin hana sata sai dai ya ce a gaskiya ba shi da labarin wannan taron amma dai zai je ya gansu an kuma shirya irin waɗannan taruka a manyan biranen jihohin georgia pennsylvania michigan wisconsin nevada da kuma arizona jihohin da kwamitin yakin neman trump ya kalubalanci kirga ƙuri'u. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A karin farko kayan jin kai na ƙasa da ƙasa ya isa yankin Tigiri da ke arewacin ƙasar Habasha a jiya Asabar tun bayan barkewar yaki a wurin domin taimakawa mutane da tashin hankalin ya shafa. wani ayarin motoci dauke da magunguna da kayayyakin jin kai daga kungiyar red cross ta kasa da kasa da kuma takwaranta ta kasar habasha ya isa lardin wuni guda bayan da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana fargaba a kan tilastawa 'yan gudun hijira eritrea komawa sansanonin da suka arce an shirya ayarin ne da taimakon hukumomin gwamnatin kasar habasha Daraktan Red Cross na ƙasa da ƙasa a Afirka Patrick Yusuf ya ce kayayyakin jin kan suna da muhimmanci musamman ga asibitoci da kuma marasa galihu a cikin jama'a. gwamnatin habasha ta faɗa a wata sanarwa a ranar juma'a cewa a cikin 'yan makonnin nan za ta maida 'yan gudun hijiran eritrea da suka arce daga sansanonin su a yankin tigiri zuwa addis ababa hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ta samu rahotanni da ke cewa ana kwashe 'yan gudun hijiran da bos bos zuwa yankin tigiri a ƙarshe a jiya asabar iran ta zartar da hukuncin kisa akan ɗan jaridan nan mai rajin faɗan albarkacin baki ruhul lazam bayan an same shi da laifin tada rikici yayin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a shekarar 2017 a cewar talabijin ƙasar Iran ta faɗa a ranar Talata cewa kotun kolinta ta zartar da hukuncin kisa kan zam wanda aka kama shi a shekarar 2019 bayan ya kwashe shekaru yana gudun hijira a Faransa. Ma'aikatar labaransa na Ahmad News yana da masu bibiyansa sama da mutum miliyan guda. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki ne, kasuwa. Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a sana'ar fata na ɗaya daga cikin tsofaffin sana'a da aka sani tun zamanin kaka da kakanni da kuma ke gudana a ƙasashen afirka da dama inda 'yan kasuwar fatan kan tsallaka zuwa wasu ƙasashen afirka su siyo irin waɗannan fatu don sarrafa su wani lokacin kuma akwai su wasu jihohin da akan yi amfani da su a matsayin nama abin da ake kira ɓomo jihar borno yana ɗaya daga cikin jihohin da ta kafa irin wannan kasuwa tun fiye da shekaru ɗari da kuma ake hadadan irin wannan fatu kama daga ƙasashen central africa nijar kamaru da chadi don samun abin da za a sa a baka sai dai wannan matsala na gingimin mahara ya kassara wannan harkan kasuwanci da ma rufe kan iyakoki da gwamnatin tarayya ta yi da yan kasuwan suka ce wannan lamari ya jefa su cikin wani halin kakanin kayi da har ma ya haifar da karen tattalin arzikin wasu daga cikin su alhaji mustapha abba kimede shine shugaban wannan kungiya wanda kuma na so mu tambayarsa game da yadda suke gudanar da harkokin kasuwancin nasu gama abin da ke cewa eh sana'ar namu kasan tsohuwar kasuwa ce tsohuwar kasuwa ce wanda ya dade kowa shi ya sani kuma mu especially kamar bari bari a ce kasuwarsa na farko da ya fara akan fata ne suka fara kuma eh. za a iya yin shekaru nawa ana wannan harkar kasuwanci a jihar Borno to kai shekara mai yawa ina ganin ya kai kusan shekara 100 ake wannan abu ko kuma sama da haka ina kuke samu waɗannan fatu ne eh fatan a cikin mai Maiduguri da kauye-kauye shi da muke samu kuma da irin ketare kamar su irin su kamaru chadi su a afirka bange kirage da a gurin ake kawowa banda waɗannan kasashe da kalli safa kama na zuwa makwabtan jihohi ne wajen siyo waɗannan fatu masu siyowa eh wajen ne za ku je ku siyo kuɗi eh masu siyowa dama su irin local government local government din nan anan muke siyowa kuma daga can makwabta ake kawowa ina fahimce ka kamar wannan kasuwancin naku kun hada hadda makwabtan kasashe kenan namu na afirka sosai makuwa. Hmm. su suke zuwa siya ko kuma ku kuke kai ah, su suke kamunu mu muka muna muna sayarwa muna kaiwa kudu kudu muke kaiwa muke sayarwa me ake da wannan fatu ne to fatun nan cinyewa ake shi fatan kigi kam dama cinye shi ake yi aka kai garin yarabawa kamar irin su ijebu to daga nan ake sarrafawa kuma ana cire shi zuwa su su kotuno su gana ko ina ake ana sarrafawa ko wani kamar kalubale kuke fuskanta na wannan sana'a sosai ma kuwa yanzu ai kalubale ai dama muna fans sosai ma kuwa da yake da ka san baki suke zuwa suna kawo kaya ka siya ka sayar ka samu wani abu to yanzu gashi nan ba ka ga yaran yadda suke ba hmm. to ga yadda yake abubuwa kasuwar ba tafiya sosai kenan eh kasuwar baya so kuma an rufe boda to ka gani abun kuma masala ce masala kan masala sosai kuwa kamar mambobin ka suka yi nawa ne masu siyar da sai da fata wannan to wanda muke da su rajista a nan ma ya kai mutum dubu biyar da wani abu kuma kowane local government akwai memba namu ciyama da sakatare da jama'ansu kowane kasuwa kowane gari in ka tafi a borno sai kowane lokal government akwai yan fata kasan dole ne wallahi taimakon da muke so a wajen gwamnati abubuwa guda uku ne manya-manya na farko yanzu nan kasuwan biyafara da ka gani gida ne na mutum kaga bara a san gobe ko jibi za a ce ana so a sayar da gurin to inda mun samu a wajen gwamnati ya je ya muna irin kasuwan da ake tashan baga ko wanda aka yi a tashan bama ko ina ne ma na wajen wake to irin wannan gurin aka samu aka ba 'yan fatu gaba ɗaya za su taru guri ɗaya kaga gwamnati zai samu revenue kuma jama'a ma kuma za ka kasuwar kuma duk lokacin da gwamnati ya waiwaya zai gan ku ga yadda kuke kaga kuma abubuwan sai ya samu duk wani tallafin da ake bukata ina kuke gashi nan amma yanzu muna warwasa ne a ko ina da ko ina na biyu kuma abin da mu muke so mu 'yan fata a ce mun samu netal din nan tana aiki to kaga shikenan wahalwalun da wai abubuwan za su zo su zama tarihi na uku kuma tallafi wadda ake yi wa kowa yanzu kaga mutum ya muku netal ya yi muku kamfani ya ba ku gurin zama ya ba ku jari ya babu ya riga kare to kaga shikenan abubuwan rayuwa za su tafi daidai malam alawan gray masuri dai shine yake jagorantar samari yan kasuwa a wannan kasuwa na yan fata ga kuma abin da ke cewa game da kasuwar tasu ni ne wanda da ke jagorantar samari kuma ni mai danyen fata ne ina sayan akuya da rago ina kaiwa kano in je in sayar dan dawo ka ce danyen fata kamar me yake nufi da danyen fata danyen fata wanda ake jeme ta a fitar ita waje kamar ya sha kasuwa yake gudana kasuwa yanzu ta tsaya cak ba ta motsi me ka haka saboda ba hanyar da ake shigo mana da danyar kuma idan muka kai Kano ba ma samun kuɗin mu a hannu jari yana karewa wayanda suke da jari duk jari ya zama babu a hannunsu kasuwar ba ta motsi saboda ba bakon da zai ɗauko kaya shigo mana ci saboda matsala ba zai iya biyo hanya ba a ce yau hanya a rufe rufe gobe a rufe gobe ana tarewa ba zai iya shigo mana da kaya ba kayan da muke da shi a nan baya samu muna da samari da yawa wanda suke wannan harka sosai samarin ku kai ne shugaba kamar za su kai nan wanda suke cikin wannan harka masu danya su suka fi yawa hmm. akalla za mu kai mutum dubu hudu wanda muke juya wannan danyar fata shi ma malam isa abubakar na ɗaya daga cikin yan kasuwan da ke wannan hada-hada bai so ma da bayyana yadda kasuwancin nasu yake da irin matsalolin da suke fuskanta kamar haka da muna harkan kasuwan nan abin da da za mu je mu auno kaya tun daga sudan ya zo zuwa kamaru zuwa chadi abu ya zo ya canja me canja da ya gabaki ɗaya muka zo kwastam tsakanin ma'aikata da suke ɗaya kan hanya gabaki ɗaya yanzu kuɗin ya koma kan wannan wajen da muna a bakan miliyan ɗaya ya zo ya koma miliyan hudu miliyan biyar ya koma mun shi ne kanmu da muke so a san matakin da za a ɗauka mana akan wannan lamarin. ni ne muhammed tijjani ni nan ba ne a kungiya maganar gaskiya muna cikin wahala mm, kamar da me kenan wahalan kasuwanci tattalin arzikinmu ya karye da mutum yana da ababu babu ni kai na wannan na mallaki kudi ya fi miliyan biyar a hannu hanyar na aka zo aka rufe boko haram suka kona mana dukiya gwamnati tun da muke mu yan fata ba taba tallafa mana ba sai lokacin kashim gwamna an ɗauki wasu kudi an ba mutum ɗaya an rarraba an yi kasuwanci a lokacin mun samu wani abu daga wannan gwamnati bai ƙara waiwaya mu ba kuma na biyunsa abin da ake biyan kwasan duty da miliyan ɗaya yanzu ya zama miliyan fudu kaya da ka ɗauka ka ka zo ta gambaru simple yanzu sai dai ka ya ka je ka sauke a difa me kawo haka kicin boko haram she mana haka yau mai miliyan biyar zai fito sai ya leburanci zai ci ya sha wani yana da mata kamar ni mata na uku yara goma sha hudu sai na fito na yi doko da kaina nake ci kuma din da muke jin tallafi a kai wallahi a kai ka koma sai ka yi da kuka abin bacci sai na kai sai na yi doko kafin na ci na shi alhamdulillah sura na mod alhaji bukar ni ne state treasurer na hide and skin dealers eh sana'ar namu alhamdulillah ya daura mutane zani a baya amma yanzu muna samun matsaloli fiye da na da dan yanzu boda a rufe ba ma iya kawo kaya ko kaya ya zo ma kudin da za a kawo abin da da bai fi naira dubu ɗari bakwai ba yanzu yana kaiwa miliyan hudu miliyan biyar don kuma muka kawo kayan ma ba samun riba muke ba don ba wanda zai je siya kaya ya kawo abin da da zai samu in ya zo zai samu dubu dari dubu dari da hamsin yanzu sai dai asara don saboda haka muna roƙon gwamnati ya bude mana boda don mun shiga cikin ka hali kakani kayi a maiduguri don da wanda yake da jari naira miliyan ishirin talatin yanzu dubu ishirin bai da shi wani ma zai fito kasuwa ya roki dan uwansa wanda yake da dan shi ya bashi naira ɗari talatin ya je ya cafa ne ya tafi gida don saboda haka muna roƙon gwamnati ya duba mana wannan hanyar da kuma sake wayan shugaban kungiyar masu wannan sana'a na yan fatu da ake kira alhaji mustapha abba kimbe wanda na tambaye shi ko ya wannan rigingimu ya shafi ayan kungiyar nasa akwai membobin mu da yawa da a cikin kasuwar nan ma akwai an zo an kashe mutanen mu da yawa cikin inda muke sayo nan balle ma akan hanya an kashe mutum da fata a kone ba abin da ba yi ba za su kama wani irin asarar rayuka da kai to asarar rayuka kasan kowane lokal gama muna da mutane wani lokaci a ce a nan mutum ashirin dan fata a cikin wanda suka yi rajista wani a local government a ce guda biyar to a takaice cikin fitina wannan ya kai ɗari biyu zuwa ɗari uku dan fatan da muka sani ma wani muke zaune da su a nan. A nan da ya muka kawo ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai maki dole da kuma sashen Hausa na mayar Amurka ke gudanarwa wanda ni Haruna Dauda biyu na gabatar da shirin daga kasuwan 'yan fata da aka fi sani da Biafra a nan cikin garin Maiduguri sai kuma wani makon idan mai duka ya kai mu. a huta lafiya. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. biyar zan dubi karatuna daga cikin littafin ishaya sura arba'in da biyu aya goma sha hudu yana mai cewa allah ya ce na daɗe na yi shiru ba wa jama'a ta ba amma yanzu lokaci ya yi da zan yi wani abu kan magana na shine lokaci ya yi komi da lokaci sa a duniya kamar yadda lissafin Ecclesiastes sura uku aya ɗaya yana mai cewa a nan inda muka samu karatu Allah da kansa ke magana yana mai cewa domin yan Isra'ila sun yi kuka sun kuka domin suna sarta na bautan shi shi yasa Allah yana gaya musu da cewa lokaci yayi da zai yi wani abu a madadinmu. mu ya ku yan wana yan Najeriya da Krista da baki daya lokaci ya yi da Allah zai yi wani abu game da rayuwar mu musamman mabiyin Krista da kuma Najeriya da baki daya menene ya kamata mu a su bi mu yi domin ubangiji ya ansa mu mu dawo wurin almasihu mu yi addu'a cikin bangarciyar duwa kar ya zama addu'a na baki amma ya zama addu'a da zai fita daga birnin zuciyar mu na biyu mu zama masu bangarciya saboda haka nan yan wana ina roƙon ku mu koma wurin almasihu mu zama masu yin addu'a mu zama masu bangarciya ta haka ubangiji zai samu na Allah ya samu na albarka amin madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraronmu ni ce aisha sule zan gabatar muku da wannan shirin sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki. A cikin shirinmu da ya gabata mun kawo muku bayani kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria inda kuka ji yadda cutar ke illata mutane da kuma me ke haddasa ta. Ɗaya daga cikin hanyoyin daƙile cutar kamar yadda likita ya bayyana mana shine hana yaduwar sauro da ke haddasa ta. Wato ya jaddada ɗaukar rigakafi wanda masu iya magana kan ce ya fi magani. Ɗaya daga cikin hanyoyin rigakafin kamar yadda likitan ya mana bayani a shirinmu da ya gabata shine tsaftar muhalli don hana yaduwar sauro mai haddasa cutar. Saboda haka a wannan shirin za mu tattauna ne da sarkin tsafta Kano kuma mataimaki na musamman ga gwamnan Kano a bangaren tsaftar muhalli Alhaji Jafaru Ahmed Gwarzo. To, na farko dai sauro shi ke haddasa ciwo na wannan zazzabin da sauro da ake malaria da sauran cututtuka da yawa idan za mu dinga fesa magani a ɗakuna ko a gidaje wannan in ji bature temporary ne idan za mu je mu ce za mu sa rigar sauro ko gidan sauro shi ma wannan temporary ne saboda wanda yake aiki a waje ko ko al'adar mu ta arewacin najeriya masu hira a waje ya da cewar ba su cikin net ba mm. saboda haka ainihin inda sauran ke hayayyafa mm. shi ne wajen ruwa mai kyau da kuma ruwa mara kyau wanda yake bai da amfani mm. ruwa ya kwanta inda kuma ke tarin shara saurara wadaka a wajen wuri kuma mai duhu saurara kan wannan guri saboda haka Tun wannan zagaye-zagaye da ake yi wato maganin abin shi ne a gyara mahalli duk inda ruwa ne kwanciya a sallame shi irin tafkuna tafkuna da ruwa ke kwanciya irin mai karanta irin kamar a cikin birnin kano muna da gurare gasu nan a kewayen inda ake badala badala kuma kai ana kiwon kifi a ciki kai tsaye yadda kasashen duniya suka fi gaba to idan muna da wani al'adar hayyun ana tana haka to ba za mu ci gaba mu ta sauran nan ba duk wani abin da ake zama na bayyana a baya mm. wani jirshin magani wani shiga sauro mm. dukkan su wannan kamfana da inda muke sai ka ga sababbin unguwanni da ake kafawa yawanci za ka ga awon igiya ne kuma ba a fidda magudanan ruwa sai dai kawai mutum ya zo ya gina gida Shi nan sai ya saki rariyar kofar gidansa kawai to wani irin shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa al'umma game da tsara unguwanni da su makamanta haka. inda aka ce awon igiya watan tsari ne da aka wa dokar abta kanar wannan babu shi domin awon igiya awo ne wanda yake ci barkatai mm. yana haddasa abubuwa da da gaske na rashin tsabta da kuma rashin lafiya mm. gashin kofi ga ciwon sankarau ga abubuwa ga nan babu gudun zuba shara babu duk ba a wayewa sai ake yin abubuwa da yawa marasa ciwon da suke lafiya illa sun kuma hukumar birane da suke kara gari kada ta yi wannan sa ido akan hana awon igiyar nan mm. wannan ya saba dokar tsafta ta ta kaf mm. tashi na bakwai mm. na dokar na najeriya ba akwai wani hukunci akwai hukunci da ake ɗauka wanda i karya wannan doka dama sashi na bakwai na dokar kasar najeriya duk wanda ya karya wani doka ana kai shi kotu ko an bai takarda da yi ba ko ya fara a aka da shi da tsaya ba to za kai shi kotu yanzu mu a kano muna da kotuna guda goma sha shida na tutu da gidanka na yankunci nan take kuma muna da kowace karamar hukuma a jihar kano an ba da umarni da majistori cewa duk lokacin da malamin tsafta ya ga wani laifi na karanta an saka doka da tsafta da miƙa shi gurin wannan kotun. to tattauna da jama'ar gari akan yadda suke kula da magudanan ruwansu wanda ke baiwa sauro mafaka. Kabiru Ya'u dan Batta mazauni ne a unguwar Na'ibawa a can Kano, Najeriya. Na'am gaskiya haka ne. Kamar dai mu bangaren namu mu ma muna ganin abin da yake kawowa bai wuce dai mm. da rashin kwashe fata um, kuma da taruwar bola haka mm. a unguwannin tara da ake tarawa a kan hanya. Mm. To a matsayin ku na mazauna irin wa'annan unguwannin wane kokari kuke yi domin ku ga cewa kun gyara muhallinku kun tsaftace gudanar ruwa yauwa muna kokarin hada kan ma zauna unguwar da a yanzu ba mukan hada tarika haka na kwamiti na unguwa hmm. a yi kamar abin da ake kira aikin gayya kenan muna yin daidai gwargwadon mu. Hmm. A ta mu da yanzu a kan magudanan ruwa yadda muke musu drainage muke yi sosai muna zuba kankara a ƙasan kwatar. Hmm. to ko yaro ka turo da manjagara daga gida ta mm. ce je ka yashe kwatan nan mm. in ya zo zai yaji ta amma abin da ake samun da a kai mm. Ba an yashe din sai yaran su ke kwashewa mm. to wannan abin da yake damu mu mm. ita kwata da an kwashe ta ya kamata a ɗebe ta daga gurin haka amma muddin ba a ɗebe ba ba za ta koma kuma sai ta cutar da mu to saboda haka shine ni na ga cewar yanzu zancen da nake duk wanda ya gida to sai ya wannan ɗan ya sa kankara a ƙasa kuma mu yanzu unguwar mu mun hana a so kawai a waje sai dai an mutum zai yi a cikin gidansa mm. saboda haka wajen wannan matsalar ita ce take damun mu mm. to amma muna kawo karshen wannan abun mm. tunda yanzu an haɗa kai a unguwa ba dama ka yi wannan abun a gaban gidansa a tattauna da muka yi da sarkin tsafta ya ce akwai doka da za a iya hukunta mutum idan bai gina kyakkyawan magudanar ruwa da saka wai ba an san da wannan doka kuwa ah, sai dai in ta zo yanzu mun kan wannan doka ba mu ji ta ba har zuwa yanzu da nake yake magana amma mun haɗa kanmu a yan unguwa ba dama ka zo mana da wani tsari ba tsarin da muke da shi ba. Shi yasa muna da karancin sauro a unguwan. Masha Allah. da wasu unguwanni. Ba ku ba zazzabin cizon sauro kenan. Eh to sai dai abin da ba za a rasa ba. Ka san da cewa rashin kyan magudanar ruwa da rashin tsaftar muhalli yana haddasa kwanciyar sauro kuma ya haddasa zazzabin cizon sauro kana da labarin haka? Eh, tabbas ina da masaniya. To wani kokari kuke yi? Mm. Duka da ake yi mm. dangane da lafiya da mm. da aka duk ina jin irin shawarwari da irin wannan abubuwan da ma'aikatan lafiya da tsafta suke mm. babba da irin wannan shawarwar. Mm. To, wace guduma kake bayarwa wajen faɗakar da al'umma domin su ma su su shiga wannan tsari na kula da magudanar ruwansu da, da kuma mahalli kula da mahalli. Yawwa, gudunmawar da muke bayarwa dama shawarwar dan misali mutanen da suke yau shara daga cikin gidajensu ko mm. kuma daga shagunansu na kasuwanci zai su tara ta akan hanya mm. dama wannan shi ne ma kusan dukkanin matsalar da ake fuskanta a yanzu za ka ga mutum ya yi shara daga cikin gidansa ya zo ya taro ta ya kawo ta wajen kofar gida mm. ko kuma ya zo ya zuba ta a magudanar ruwa wanda shi ne yake bamu irin matsaloli misali da damuna hanyoyin ruwa za su toshe wanda shi ma kansa hakan yakan sa hanyar ta mutu ya zama na babu wata hanya ma mai daɗin bi mm. saboda duk tsare ga an toshe duk magudanar ruwan. To haka muna kokari cika wajen faɗakar da mutane da mm. ba su shawarwari akan yadda za su da kuma ƙungiya da muke yi ta unguwa da muke yi da kanmu mu tsaftace mm. a kwamitance. Na ina da labarin wannan doka. Gaskiya a lokacin akwai wani makwabci na da ba yi drainage ba. Saboda haka duk wani ruwa da ake amfani na gida ko na wanke kwanukan abinci da sauransu duk yana zuwa ya kwanta akan layi. to tabbas na zama shaida na yadda wannan hukumar kashe da hukunci akan masu irin wa'annan ɗabi'un. To jama'a mu kyautata muhallinmu domin dakile cututtuka da ke iya yaduwa sanadiyar rashin tsaftar muhalli. Domin lafiya aka ce ita ce uwar jiki. A nan muka kawo ƙarshen shirin muna fata an amfana a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. Masu sauraro ka iya turo mana tambayoyi akan harkar lafiya. Insha Allahu ƙwararrun likitoci za su amsa muku. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka tallafa musamman ma Julie Lazarus Gresham. Ni ce Aisha Sule Allah ya kare mu da lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.